Gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule ya ce matakan da gwamnati ta ɗauka za su magance mafi yawan matsalolin tsaro da jihar ke fuskanta. Jihar Nasarawa da ke makwabtaka da jihohin Benue, Plateau, Kaduna, Kogi da babban birnin tarayya Abuja na fuskantar matsalolin rashin jituwa tsakanin ƙabilu, faɗan makiyaya da manoma, farmakin 'yan ta'adda da masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa. Gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule ya ce sun gana da masu ruwa da tsaki don samar da tsaro a jihar. Shugaban 'yan sanda muka kai mishi koke-koken mu. Allah ya taimake mu na farko ya kawo mana makaranta a inda akwai fitina irin na wannan. Ranar Laraba mai zuwa dinnan za a buɗe wannan makaranta a kan tudu inda aka fi yin fashi da makami muna da commissioner of police shi kuma ya tsaya muka zauna muka yi mitin tare da sarakunanmu da kuma sauran masu tsaro baki daya muka ɗauki matakai daga nan har kefi daga kuma nan lafiya in ka koma har awe har can benue wajejen kadarku haka kuma daga akwanga har ka shiga kaduna ko ina ta wurin muka sa 'yan sanda masu tsaro saboda taimako da muke samu daga gwamnatin tarayya yanzu akwai abin da ake kira na sojoji wato super camps guda biyu sannan sojoji sun sake bude special forces ɗinsu a nan doma bayan haka sun kama na wani wild stroke saboda waɗannan mutane da aka sassa waɗanda ma suka kashe wannan sarki a cikin kwana biyar ko kwana shida da suka wuce yau ina farin cikin cewa an kama su wayanda kuma suka je suka yi wannan kisan kai a ƙauye na wato gudi station inda suka samu yan uwan tsohon minista labaran mako suka kashe su ma an kama su kuma su da kansu suka ce eh su ne suka yi an turo su ne yanzu bincike ake yi gwamnan jihar nasarawa kenan injiniya abdullahi sulai Mai martaba sarkin Nasarawa Alhaji Ibrahim Usman Jibril ya ce haƙƙin tsaro na kowa ne. a matsayinmu na uwayen ƙasa ya zama hakki a kanmu kuma abin da muka sa a gaba kenan kullum mu wayar da kan jama'anmu mu haɗa su mu tabbatar da cewa ba su ɓoye wani mugu a cikinsu ba saboda haka mun fi ta'allaka wurin tattara bayanai irin na sirri wadda za a sanar da jami'an tsaro su kuma su yi amfani da su bayanin da muke bayarwa shine zai tallafa musu na su dakile kai wannan hari din sanata abubakar sodangi dan malikin nasarawa ya ce sha'anin tsaro a najeriya ya zame abin damuwa ga kowane mahalukin da ke da hankali kuma ina so jama'a su gane da shi shugaban kasa da su shugabannin tsaron ba fa za su fito duniya ne ƙararren yanzu su fara ce ga sallan da muka fara yi ba sai dai mu ganta a ƙasa a ɗau matakan da ya kamata don ta raunana tafiyan mu ta mulki kasuwanci shugabanci ne a siyasa ce mai tsoratar da 'yan Najeriya. A bangare guda kuwa sakataren jam'iyyar APC a jihar Nasarawa Alhaji Aliyu Bello ya ce kai yanzu man ka kama barawo ko dan eh, fashi ko mai sata mutane zai roƙe ka ka kai shi kotu don ya san in ya je kotu za a bada belin sa saboda magana ne na dole sai an koma criminal justice system na Najeriya an gyara ko kuma a samu special court wanda duk irin mutanen nan za a dinga musu shari'a da sauri-sauri a hukunta su daidai laifin da suka yi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.